a kasashen turai cikin hadari da suke jefa kansu idan akwai abin yi a kasashenmu na afirka jama'ar mu wani wanda zai so ya bar gida saboda haka lallai bukatar mu shine a kawo jarin kafa masana'antu a samu aikin yi ga dimbin al'ummomu. ko kuma shi ma maganar zuba jari ta wajen samar da allura ta rigakafi ta corona dinnan. nan. Mun na wani afirka nan sayanta ake ta yi daga kasashen waje to a wannan taro muna sa rai za su bayyana kasashe hudu ko biyar da suke ganin za a kafa wannan masana'antu kuma muna fata cewa najeriya ma ta zama ciki don haka wannan yana cikin abubuwan da najeriya take sare kenan na amfani daga wannan taro akwai abubuwa guda bakwai wannan ɗaya na ɗaya daga cikinsu ne kiwon lafiya shi akwai matsala ta tsaro da shi kansa samo kyakkyawan shugabanci ana cewa kamar ana wannan taro ne ko da yake ta ciki na ciki hakan yana nuna kamar yanzu turai ta fara cin nasara wajen sauya ra'ayin afirka musamman bisa alakar ku da sauran kasashe kamar china yanzu kun fara karkata zuwa turai kenan to eh, ni ba zan yi magana madadin sauran kasashen afirka ba amma tabbas eh, shugaban muhammadu buhari da kansa ai ya sha faɗa irin bukata da muke da ita kuma irin su gadoji da tituna da duk jirgin ƙasa da filayen jirgin sama da sauransu da harkar wutar lantarki suna gani din cana take shigowa tana ta kama mana saboda haka mu da muke da bukata kuma wani ya ce zai zo ya mana ai ba za mu ce a'a ba babbar matsala da kasashen mu suke fama da ita da kasashen turai shine yanzu ai akwai kamar yarjejeniya wanda ake cewa economic partnership agreement epa wanda yake ko da haka a muke magana nan yanzu najeriya a yammacin afirka ita ce kadai take ta saka hannu a kai su an ba su izini su shigo da nasu kayayyaki namu mu kuma namu ba a iya shiga da su a kasashen turai matsaloli sun yawa dukkan bangarorin biyu mai yiwuwa ne a yayin wannan taro za su nuna duk wani saɓani da ke tsakanin su bai kai yadda ake kan ba kuma za su so su gabatar da wata matsayar haɗaka